فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين yayin da ya ga wata ya bullo sai ya ce wannan ne amma yayin da ya ɓace sai ya ce idan Allah bai datar da ni ga kaɗaita shi da bauta masa shi kaɗai ba to zan kasance cikin mutanen da suka yi nisa da addinin gaskiya